واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا عباد الله إن العبد إذا كان يسعد منه إلى الله عز وجل في وقت النعمة والرخاء يصعد منه إلى الله كلم طيب وعمل صالح فإذا وقع العبد في الشدة عرفه الله عز وجل فقبل دعوته وفرج كربته فإن يونس عليه السلام لما كان ذاكرا لله عز وجل عارفا بالله في الرخاء لما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى حكاية عنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وقال عنه سبحانه وتعالى لما تاب ورجع إليه أنه كان يسبح في بطن الحوت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 عن فرعون لما عصى الله وغفل عن توحيد الله سبحانه وتعالى وجاءته الموت من كل مكان قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال عنه سبحانه وتعالى ردا عليه الآن وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فينبغي عن العبد فينبغي على العبد أن يجتهد في طاعة الله عز وجل في الرخاء والشدائد إذا وقع في الشدة عرفه الله عز وجل بقبول دعائه كما حدث للثلاثة الذين دخلوا غارا ووقعت صخرة عظيمة على فوهة الغار فتوسل كل إلى الله عز وجل بعمله الصالح فتوصلوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات التي عملوها في وقت الرخاء فأما أحدهم فتوصل إلى الله ببره لوالديه وأما الثاني فقد توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأمانته وبأنه رد للأجير أجره وأما الثالث فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإبته عن ابنة عمه وأنهم توصلوا بأعمال صالحة عملوها في الوقت الرخاء وألم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أيها الناس اتقوا الله وخذوا لأنفسكم بأسباب النجاة في الدنيا والآخرة والسلامة واحذروا موجبات الهلاك والندامة وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ألا وإن من أمن مكر الله فقد خسر خسرانا مبينا قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون إلا القوم الخاسرون ومن تمسك بكتاب الله عز وجل كان له سببا متينا ومن أعرض عنه قيد الله له شيطانا يكون له قرينا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا وهو له قرين ومن قدم هواه على أمر الله كان بالهلاك كمينا ومن ألهاه أمر دنياه عن طاعته مولى عن طاعة مولاه فقد ضل ضلالا مبينا فهذه العبرة عباد الله تغدو عليكم وتروه وت... وت... وباب التوبة لم... للمتقين مفتوح وتفصيل الأعمال الصالح لطالبه مشروع فعملوا لأنفسكم عمل الروح للروح قبل أن لا تقبل الفدية ممن افتدى ولا تنفع النياحة ممن ينوه قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون عباد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله تبارك وتعالى ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه عز وجل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكريم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da dukkan yabo da dukkan zinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman gudunmawarsa da agajinsa da taimakonsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ya ɗora shi kan daidai shine cikakken shiryayye da ni da ku Allah ya shirye mu gabaki ɗaya wanda ya ɓace ko ya kaucewa hanya ko ya bi tafarkin da ba na Allah ba to wannan shine cikakken batacce Allah ka tsare mu daga bacewa karama ko babba ya ku ƴan uwa masu albarka ya ku wannan fuskoki masu daraja ya ku waɗannan zukata waɗanda muke kyautatawa zato cewa sun miƙa wuya ga Allah kuma sun miƙa wuya zuwa ga da'awar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin tsari na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da mu cewa idan muna so Allah madaukakin sarki ya dimfare mu da rahamarsa da alherinsa to labudda sai mun amsa wa Allah subhanahu Ta'ala a karan farko wannan shi zai sa Allah madaukakin sarki lokacin da muka shiga damuwa da matsala Allah madaukakin sarki ya saurare mu yasa yake cewa a fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun wato ku ambace ni ni ma zan ambace ku kaga sai Allah ya fara da cewa sai mun ambace shi sannan shi kuma ya ambace mu sannan yace washkuru ku gode mun wala takfurun kar kuma ku ainihin wato saba mun sannan yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an yace falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun a idan bayina suka tambaye ka game da ni Allah ka ce musu ina kusa da su kuma ina amsa irin duk wanda ya kira ni da bukatar duk wanda ya nemi bukata a gurina amma abu na farko da nake bukata daga gurinsu su fara amsa nawa kiran ya abin da na saka su su hannu daga abin na hana su insha Allahu ta'ala ni kuma zan musu abin da suke bukata to haka nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu bisa wannan tsari ya gaya wa ɗaya daga cikin sahabbansa yace ihfazillaha hafazka. ka kiyaye Allah ka kula da ramanin Allah ka kula da ƙa'idojin Allah ka kula da dokokin Allah ya hafazka shi kwa Allah zai kiyaye ka lokacin da ka buƙaci kariyarsa ta'arraf ilallahi Allah fi raha lokacin da ka shiga damuwa kabin nan ka shiga cikin walwala da jin daɗi to ka dinga tuna Allah ka dinga tuna addini ka dinga tuna bayin Allah ka dinga tuna waɗanda suke cikin bukata da damuwa lallai ko shakka babu ya arifka fi shidda lokacin da ka shiga kunci ko matsala ko damuwa to shi kuma Allah zai saurare ka zai biya maka bukata zai yaye maka matsalarsa matsalarka sannan ce wa alam ka sani annama akhta'aka lalle abin da duk ya same ka ko kuma ya kubuce maka wanda kana sa amma baka samu ba to dama can ba rabanka bane sannan duk abin da kaga ya same ka dama can rabanka ne kuma ka sani lalle ita nasara duk inda take tana tare da haƙuri kuma duk inda matsala take ko damuwa take to tana tare da yayewa daga gurin Allah subhanahu wata'ala ya ku bayin Allah ku sani bawa idan kalmomi masu daɗi maganganu masu daɗi ayyukan kirki masu kyau suna hawa daga gurinsa zuwa saman bakwai gurin Allah subhanahu wata'ala a cikin halin yana ainihin wato walwala ba yana cikin damuwa ko kunci ba yana kokari wajen yin kalmomi ga Allah da yawan zikiri da ambaton Allah to Allah madaukakin sarki yakan saurare shi lokacin da ainihin wato ya shiga matsala ko damuwa ta hanyar haka sai ya kamtsa karba masa addu'o'insa ya yaye masa bakin ciki da damuwarsa karkashin wancan hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda annabi Yunus Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu da annabi Yunus a jannatul firdausi lokacin da ya zamanto mutum ne mai yawan ambatan Allah mutum ne mai ƙoƙari wajen karatu mutum ne mai ibada mutum ne mai mai da al'amarinsa ga Allah yana shiga cikin cikin kifi sai Allah ya faɗi dalilin da ya sa ya tsayar da shi sai Allah ya ce falawla annahu kana minal musabbihina ba don wasa kafin ya shiga wannan matsalar kafin ya shiga wannan damuwar yana cikin bayina masu tasbihi gare ni ba yana cikin bayina masu yawan bauta min ba yana cikin bayina masu kokari akan al'amari na ba la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna wallahi da ya zauna a cikin cikin kifi har ranar da kiyama za ta tashi wannan da mun masa ukuba da wannan ainihin wato yanayi da mun saka shi cikin masifa da mun saka shi cikin tashin hankalin da ba zai taba samu warwarewa da kuma ainihin wato ambato wanda yake mai kyau ba yasa aka hakaito cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana tasbihi gare shi wani abu ne mai muhimmanci mai kima mai martaba yana cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata gare ka ya Allah game da abin da suke siffanta ka da shi wa salamun alal mursalina aminci da yarda da ainihin wato ta goma shi da alheri ya tabbata ga manzanni walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala sana aka ainihin wato hakaito mana daga shi annabi Yunus din lokacin da ya shiga ainihin wato wannan bala'i muka ji irin tasbihin da yake yi Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wa zannuna iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nan take Allah ya ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa kadhalika nunzil mu'minina Allah ya ce sai muka ainihin wato yaye masa damuwarsa muka amsa masa kiransa muka yaye masa abin da yake ciki na damuwa Allah madaukakin sarki dama haka yake tsayartar da wanda suka mai da al'amari zuwa gare shi dan haka duniya da lahira in mutum yana buƙatar Allah ya saurare shi in mutum yana buƙatar Allah ya waiwaite shi in ƙasa tana buƙatar Allah ya saurare ta in gari yana buƙatar Allah ya saurare shi in al'umma tana buƙatar Allah ya saurare ta in jama'a suna buƙatar Allah ya saurare su ya amsa musu da su fara amsawa Allah wannan ita ce sunnar Allah kuma ita ce sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko shakka babu duk wanda ya ainihin wato saba wa Allah to lalle Allah madaukakin sarki zai kalar da lamarinsa zai watsar da sha'aninsa kamar yadda Allah ya kalar da sha'anin Fir'auna lokacin da ya watsar da Allah ya fatali da Allah ya wurgi da tauhidi ya ce ma shi Allah ne sai da yazo zai ya shiga damuwa ruwa yana neman haɗiye shi sai gahi yazo yana cewa yayi imani Allah ya haifeto mana cewa amantu annahu la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al muslimina yace yayi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ba wani Allah da ya cancanta abotawa sai wannan wanda banu isra'ila suka yi imani da shi shine Allah annabi Musa da yake saman bakwai da ya daidaita a saman bakwai wa ana minal muslimina ni ma na musulunta kaga da ke wannan kiran da wannan ambaton da wannan maganar da wannan imanin ya yi shi ne a lokacin da ya shiga matsala a baya ba ruwansa da Allah sai Allah ya ce masa al'ana yanzu kenan karara Allah ya fito ya faɗa masa al'ana yanzu kenan wa kad asaita qablu wa kunta minal mufsidi da tan kai tabarnarka ka ce kai Allah ne kai shegantakarka ka kashe 'ya'ya mata abin 'ya'ya maza ka raya ainihin wato mata kaya abin da kaga dama wa kunta minal mufsidin kana cikin manya-manyan 'yan ta'adda dan haka yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu da gawarka za mu makure ka a ruwa mu kashe ka sannan mu bar gawarka ta zauna tsawon zamani saboda wanda za su biyo bayan ka ka zamo musu aya sai Allah ya ce wa inna kaseeran minan nasi an ayatina lagafiluna tare da cewa da yawa daga cikin mutane sun rafkana gabanin ayoyinmu ba sa wa'azantuwa da wa'azinmu ba sa ɗaukar izina daga ƙubobi da bala'o'i da muka yi wa waɗanda suka gabace su amma duk da haka za mu barka ka zama aya wanda Allah ya taimaka yi wa gamdakatar to sai ya ɗauki izina daga kai sai ya bi mu sai ya gama da mu lafiya wanda ya gagara ɗaukar izina daga gawarka da tarihinka da yadda ka kare da duniya to sai ci gaba da abin da ya ga dama zai zo zai same mu kamar yadda kai ma ka zo ka same mu Allah ka sauwaƙe Allah ka yaye mu Allah ka shirye mu gabaki daya da haka dan ka zamanto aya ga waɗanda suka zamanto za su zo a bayanka dan haka bayan bagi alal abdi an yata tahida fi ta'atillah wajibi ne akan bawa ya dage akan abin da ya shafi biyayya ga Allah azza wa jalla birraka a lokacin da yake cikin walwala hatta idza waqa'a fi shiddati arfahu Allah azza wa jalla lokacin da ya shiga damuwa ko ya shiga tashin hankali sai Allah madaukakin sarki ya saurare shi bi qabuli du'aihi ta hanyar karbar addu'arsa kama hadasa lis salasati allazina dakhalu gharan kamar yadda ya faru karantar da salihi na tare da sharhin Sheikh usaimin Allah ya masa rahama da tarihin waɗannan mutum uku waɗanda suka taho suna tafiya a cikin dare sai hadiri ya taso sai suka nemi kogon dutse za su fake kafin ruwa ya ɗauke su fito su tafi suna shiga kogo sai iska ta gangaro da wani katon dutse sai ya zo tare kofar kogon ta yadda ba za su iya fita ba ɗaya daga cikinsu sai ya ce ba wanda ba abin da zai tseratar da ku daga wannan hali ku fita a kogon nan sai dai kowa ya tawassuli ga Allah da abin da ya san yayi wa Allah a lokacin bai da wata matsala a lokacin bai shiga wannan damuwar ba a lokacin bai shiga wata matsala ba abin da yake yi na cikin walwala a lokacin kuma ya bi Allah sau da kafa lallai sai idan ka tuna ɗaya daga cikin ayyukan da kai lokacin da hankalinka kwance ba ka da wata damuwa to sannan ne Allah zai saurare mu gaba ɗaya fa amma ahaduhum ɗaya daga cikinsu fata wasala ilallahi bi birrihi bi walidai sai ya tawassuli ga Allah ga biyayyar iyaye iyayensa sun tsufa ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha in ga sun ci sai ya fita ya nemo wata rana ya zo da abincin sai ƴaƴansa suka zo suna ainihin wato kama kafarsa suna kuka suna cewa baba ka bamu mutu yace wallahi ba zan baku ba sai na bawa uwata da ubana ya hana yaran ga duba yadda ake so a tausaya wa ƙananan yara da yadda ake so a jikansu yadda ake so a musu abin da ya kamata amma yace wallahi saboda biyayyar da nake ga uwata da ubana kuma a kasa da su kuke dan haka kujira suna bacci sanda suka tahi daga bacci ya basu, suka ci suka koshi sannan ya ba wa yaran sannan su ma suka ci ko suka sha suka koshi sai ya tawassuli da wannan aiki cewa in dan Allah yayi kuma a lokacin yana da damar da zai yi abin da ba haka ba amma yayi haka to Allah ya fitar da su sai Allah ya buɗe musu kofa amma ba ta kai su fita ba ɗaya daga cikin su ya tawassuli da amanar da Allah ya bashi ya taɓa ɗaukar mai aiki ya masa aiki ƙarshen yamma ya dawo biyan mai aiki sai ya samu mai aiki ya gaji da jiransa ya tafi ya bar ladansa ya gudu ya sau ladansa sai ya ɗauki wannan kuɗi sai ya sayi akuya ko tinkiya ko wani a makamancin haka ya ɗaure masa ya ci gaba da rainon wannan akuya da wannan tinkiya yana ba ta abinci idan abinci ya kare ya sayar da wani bangare ya siyo musu abinci baya kashe ko naira a cikin kuɗinsa a cikinsa ake ciwa kawai shi aikinsa shi ne ɗauka ya ba su abinci sanda suka zama garke guda wasu shekaru masu yawa sai ga mutumin nan ya biyo ta wannan anguwar ina zuwa ya tambaya ina gidan wana wana kaza aka ce ai ya kawar ya koma can yana ma da garke ta can ya je tambaya aka ce gashi hitan ya je suka gaisa yace ka gane ne yace ban gane ka ba yace shekaru kaza da suka wuce na taba zuwa ka bani aikin kwadago na gama na ta jiran ka zo ka biya ni ban ganka ba haka na haƙura na kama hanya na tafi ne yau Allah ya dawo da ni na zo karɓar haƙƙina sai ce kwarai da gaske kai ce kai ne daga yadda kake magana da yadda kake abin na tuna yadda muka tattauna da kai cewa haka ɗabi'arka da siffarka take haka muryarka take kai ne sai ce to kalli can sai duba sai ce kaga waɗancan garken awaki da tumaki yace eh yace to duka ladan noman ka ne je ka kama ka tafi da su yace malam idan wasa kake mun ne ba wasa na zo ba na zo ne magana ta gaskiya haƙƙi na zo karɓa yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa haƙƙin ka ne ka je ka kora ka tafi yace ba zan ma wasa ba ƙarya nake maka ba yace haƙƙi na ne duka yace eh. yace ya aka yace da ka tafi sai na saya akuya sai na daure ma shine sai ta girma sai ta girma sai ta girma sai ta hayayyafa har ta tara wannan garken kuma wannan mutumin malamai suka je ka je ka karanta sharhin shan Usaimin a cikin Riyadus Salihina haka ya kora dabbobin nan gaba ɗaya ko akuya ɗaya bai ba mutumin nan ba wataƙila za ka ce bai kyauta ba ko <laughs> haƙƙinsa ne ya gada ma ya bari ya gada ma ya hana to wa in ajab, idan kayi mamakin sa fa ajabun qauluhum ko ka yi mamakin shi kuma wannan da ya iya rainan haƙƙin mutum na tsawon shekaru bai su komai ba kuma ya ɗauka ya bashi to kwatanta hi da mutanenmu kuma yanzu yadda suka zama cikakkun azzalumai malam cin haƙƙin bayan Allah da gairi hisabin ba lissafi a cinye ta can a haɗiye ta can a rarime ta can kuma ana so dole sai Allah zaune da mu lafiya wannan tarihin fa da ake karanta mana ba fa ta zo mu ji ta bane ba labari shafa shuni bane ba filin ta zo mu ji ta bane labarbaru ne da ake bamu wanda za su zama izina a rayuwarmu da tsarinmu in kai ɗan kasuwa ne in kai ma'aikacin gwamnati ne in kai ɗan siyasa ne in kai wane ne ya zama irin waɗannan labarbarun suna zaburar da kai zuwa ga tashabbuhi da tamassuli da irin waɗannan bayin Allah Allah yace fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil falahi falahu da haka kai koyi da irin waɗannan ko shakka babu akwai alheri a cikin irin waɗannan halaye da ake karanta mana tarihi da ake bamu ba wai kawai mu ji su da zakin fi afirar da kuma ainihin wato zaƙin labarin kenan wannan ya wuce ba wani aiki da za a gani daga gaɓoɓinmu game da irin waɗannan halaye ba ko shakka babu wannan ba karamar asara ba ce wajen sauraron karatu da sauraron lakta ko hudu ba ya zamanto mutum baya ɗaukar izina daga abin da yake ji sai dai ji daɗin ji kuma waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka rawaito mana duka suna rawaito mana ne domin gina mana addini da gina mana rayuwa gaba ɗaya da gina mana musulunci amma yau an wayi gari mu kuma su suna ginawa mu kuma muna rusawa su suna ginawa mu muna rusawa ana karanto mana ayar don mu gyara rayuwarmu mu ko muna ƙara wargaza ta ana karanto mana ayoyin don mu gyara al'amuranmu mu ko muna ƙara wargaza su mawaƙi yana cewa a yana cewa mata ya bulugul mata ya bulugul buniyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdumu yace mata ya bulugul bunyanu yawman tamamahu yaushe ne gini zai je linta yaushe ne gini zai je rafta yaushe ne gini zai je rufi yaushe ne gini za a gama shi gaba daya idza kunta tabnihi in kai kana ginawa wa ghairuka ya hadumu waninka kuma yana bin bayana yana rusawa ana da qur'ani da sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da magabata suna gina mana addini suna gina mana rayuwar da ya kamata mu yi amma a yau an wayi gari mu kuma muna ainihin wato rusa wannan rayuwa da wannan addini wannan ko shakka babu halaka ce sai idan an samu wani mutumin kirki daga cikinmu Allah ya ɗauki rayuwarsa an ga tarihinsa ko yanayin rayuwarsa mutumin arziki ne sai kowa ya dinga fatan ina ma shine wannan mutumin ina ma shine kaza ina ma shine kaza haka malam Ja'far ya tafi aka zo ana ta yabo haka su malam Albani Zaria suka tafi ana ta yabo haka su malam Dr. Ahmad Bamba DUK suka tafi ana ta yabo ana ta fatan alheri ana ganin abubuwan su na alkhairi to nan kurkusa ga dan uwa malam Abubakar Sadiq Farmers. Allah ya dauki rayuwarsa rana ita yau sati guda kenan in kaga media yadda take yawo da hotunansa da videos ɗinsa da wane ne amma abin mamaki wane ne zai ƙoƙari takhalluqi ya ɗabi'antu da irin halaye da ɗabi'a da alheri da kyauta da sadaka irin na malam Abubakar Sadiq Pharmacy wanda zai samu yabo na bayan al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama murra bi janazatin alaihi an wuce da wata gawa a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama usniya alaiha khairan kamar yadda ya zo a cikin ahkamul janaiz na Muhammad Nasiruddin Albani an wuce da gawa fa usniya alaiha khairan sai aka yi yaban alheri a kanta aka ce ai wane mai kokari ne ai wane kaza ai wane kaza ai wane kaza fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajabat ta tabbata ana zaune fa murra bi janazatin ukhra sai aka sake wucewa da wata gawa daban fa usniya alaiha sharran aka dinga fadin sharri aiwa na mun huta kaiwa na ai masifa ne a gari aiwa na ya ishi bayi aiwa na ya ishi jama'a faƙarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajabat annabi ya ce ta tabbata sahabbai suka ce sai muka tambayi manzan Allah fa ma za wajabat ya rasulullah ya me ya wajaba ya manzan Allah sai ce ai duk gawar da ta bar duniya aka dinga yaban alheri a kanta wajabat lahal janna aljanna ta tabbata a gare ta Allah ka tabbatar da aljanna ga malam Abubakar Sadiq Famas da sauran magabatanmu mu musulmi gabaki daya Allah ka sami irin wannan mutuwa da za a faɗa alheri a kanmu ya Allah. Allah ka ba mu ikon ɗabi'antuwa da halaye masu kyau da ɗabi'u masu kyau da alheri ga al'umma yadda in mambar duniya za a faɗa alkhairu ya Allah. Annabi ya ce za a tabbatar da aljanna ga wanda kuka yabe shi da alheri. To haka nan ya ce duk mutumin da aka zo aka wuce da gawar shi fa usniya alaiha sharran aka faɗi sharri a kansa. To wajabat lahun naru wuta ta tabbata a gare shi Allah ka tsare mu daga mummunan yabo. Allah ka tsare mu daga babban mummunan yabo bayan mutuwar mu ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan daidai ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya rabbal alamina ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya ku ƴan uwa musulmi abinda zan rufe da shi hadisai ne guda biyu amma kafin nan Allah madaukakin sarki a cikin suratul zukhruf yana cewa man ashu an zikrir rahman wanda duk ya watsar da ambatan Allah ar-Rahman Nukan lahu shaytan Allah ya ce za mu fara masa wani shaitani fa huwa lahu qarinun zai zamanto masa abokin tafiya Da abin alheri da ka tashi wannan shaitanin sai ya hana ka Da abin alherin da ka tashi wannan shaitanin sai sai sai ya hana ka yi duk abin sharri da ka tashi sai ya karfafe ka ya dinga ziga ka yana angiza ka Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytanan za mu fara masa wani shaitani fa huwa lahu qarinun zai zama aboki tafiya da harkoki tare da shi me ya ja masa wannan a arada an zikirin lahi ya watsar da Allah ne bai ambatan Allah bai karatun Qur'ani baya duk wani abu da yake kusantar da shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala yasa malamai suka ce duk mutumin da kaga baya sallah ka dauki sallah da wahala ka samu iya wannan sallah ne kadai baya yin ta da wahala dole he ka same shi da wasu zunubai bayan kin sallah haka kuma duk mutumin da ya rike sallah in dai ya rike ta tsakaninsa da Allah kuma ya iya da wahala wallahi ya mutu ba akan addini ba ba akan musulunci ba koda ko yana wasu ayyuka na samu wata kissa na samu daga dan uwa wani dan uwa ba sai na faɗi sunansa ba wani mutum ne an san shi ma'aruf bil khumur wal mukhaddirat an san shi da shan giya da kayan maye mutum ne yayi marisa ya sha kafso ya tafi yawon duniya ya jima baya gurin ƴan uwansa wallahi da mutuwarsa ta dawo kawai sai Allah ya kaɗo da shi garin su wallahi yazo rashin lafiya ta kama shi zo zai mutu duk anguwar duk gidan duk layin ba wanda bai ji yana kalmar shahada ba kuma kowa ya mara shaida cewa mashayin giya ne ba wanda bai shaide shi ba da inda ya baro da inda ya dawo me zaka ce akan wannan Shi ne Allah ne kaɗai ya san mai sirrin tsakaninsa da shi ta iya yiwuwa kai iya shan giyar kake gani kai iya kayan mayayin kake gani yake sha amma akwai wani sirru tsakaninsa da ubangiji wanda ni da kai ba mu sani ba sai Allah ya kiya bar duniya face bi kalimatin shahada saboda haka kar ku yanke wa junanku hukunci akan juna saboda wani kun ganshi yana ba daidai ba kada ku kafirta kowa saboda kawai kun ga yana wani aiki wanda ba daidai ba baka san sirrin da yake tsakaninsa da ubangiji ba saboda ka ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu kyautata alakar mu da ubangijinmu ƴan uwa za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci amma akwai sauran maganganun da ya dace a ce na yi su akan wannan hutuba mai albarka ta iya yiwuwa mu dawo da ƙarashen ta sati mai zuwa ta iya yiwuwa ko mu zo da wata sabuwa amma dai muna fata abin da muka ji Allah ya sa mu amfani da shi abubuwan da muka nusantu da shi Allah ya nusar da mu ya sa ya higa mu ya sa mu aiki da shi bayan ta'aziyya da malam Ahmad Muhammad Gombe ya gabatar a hudba da ta wuce game da rasuwar malam Sadiq mu ma muna ƙara maimaitawa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasti' mudkhalahu wa ghafirhu bil ma'i wal thalj wal barad wa nakkihi min al khataaya kama yunqqa thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjatan khayran min zawjatihi wa adkhilhu al janna wa a'idhu min adhabil nar Allah ka gafarta mala Abubakar Sadiq Famas Allah ka haɗa mu da shi a aljanna ayyukan da ya na alkhairi Allah ya sa su bi shi kusakuransa Allah ya yafe masa Allah maɗaukakin sarki ka sa mu cika da imani duk wanda suka ba da gudunmawa a jinyarsa har ta kai ga rasuwarsa Allah ya saka wa kowa da alheri Allah ya biya kowa da aljanna muna addu'a Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta naman jikin mu subhanahu wata'ala ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ka zaunar da mu lafiya a wannan gari ka kuma sa mu yi lafiya mu gama lafiya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum allah tabaraka wa ta'ala